بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا الأربعاء 22 ga watan Rajab hijira na da shekara 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan Fevriye miladiya shekara ta 2022 hadisin mu na yau an abi darda radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل rawahu muslim hadisin mu ne an karɓo shi daga babban sahabi abu darda sunan shi uwaimir bin zaid al-khazraji al-ansari yarda allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya wannan babban sahabi abu darda shi da rawaito ya ce tabbata ya ji manzan allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل باب ونباوى مسلمي wanda zai yi ma dan uwan shi musulmi addu'a yayin da dan wannan nashi baya nan face akwai mala'ika wanda zai ce kai ma Allah ya tabbatar maka da irin wanda ka roƙa mishi ma'anar hadisin kenan takeice Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu kenan uwa wannan hadisi yana nuna mana ainihin irin daraja da falala da ke da kai cikin ka yi ma ainihin dan uwanka addu'a yayin da dan uwan naka baya kusa gare ka baya nan sabawa dan uwanka ainihin raye yake ko kuma bayan mutuwar shi ce kada ka manta da shi ainihin a cikin ka, yayin da kake mishi addu'a to mala'ika ma ke da koyon da yake cewa kai ma Allah subhanahu wataala ya tabbatar maka da irin abin da ka roƙa ma dan wannan naka kenan uwa kada mu yi ma uwan uwanmu ainihin rowa a cikin ainihin addu'o'in mu sawan dan uwa ne na jini ko kuma eh, ainihin dangantaka ne ainihin na musulunci duka dai mu zan ki hada da su a cikin ainihin addu'o'in mu wanda muke yi na yau da kullum wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu Allah ya samu daga cikin masu sauraron magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da gare mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Marigaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci Allah ya dauke mu na masu imani kada Allah ya dauke mu da haƙƙin wani akan wuyayuwan mu Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu musulmi da ke cikin alhalu kala kala Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana tsayi da kariya game da bid'a da sakin hanya Allah subhanahu wa ta'ala nake roko ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauran mu kar ku manta idan wannan bidiyo namu ya burge ku danna mana like da share yin zuwa ga 'yan uwa da na arziki kuma muna ga muna dakwara ayoyin gode